gana kan mitoci 2531 da kuma 49 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mu via Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a gana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko ko sashen hausa.com Masara salamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Alhamis goma ga watan Janairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. To a nan Amurka a yau Alhamis shugaban kasar Donald Trump zai je bakin iyaka Amurka da Mexico. A Afirka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar demokradiyyar Congo da ya zo na biyu a zaben da aka yi ranar talatin ga watan Disamba da ya gabata ya yi watsi da sakamakon zaben da aka fidda a hukumance. Kafin yakin basasa ƙasar Somalia an san bakin gabar tekun ƙasar wato da ke babban birnin ƙasar da yashi mai kyau da iska mai daɗi. tabbas duk waɗannan abubuwan na nan har yanzu sai dai a wurare da dama sun gurɓace da tarin bola. Madalla to bayan labaran duniya za ku je cewa a jihar Taraban Najeriya ana kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar mai mulki ta PDP da ta 'yan adawa APC kan zaben da ake kan zaben da ke tafe. Don muna daidai wanda ya kawo zai yi damuwa za mu tsare shi kuma duk wanda zai kawo fitina. In akwai wani abu ko wani dokar da muka take ko akwai abin da muka yi wanda ya sabawa doka sai su faɗa mana sannan a jamhuriyar Nijar za ku ji abin da masana a fannin siyasa ke cewa dangane da zaben shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo da aka yi. Kasan sun shima zaben da suke yi ba zaɓe na wanda shi ke cikakke ba wanda jama'a ta amince da shi. To bai haka muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bayan da ganawarsa ta baya-baya da shugabannin jam'iyyar Democrat ta kare da ayyana cewa bata lokaci ne kawai, shi kuma Sanata Chuck Schumer ya kwatanta shugaba Trump a matsayin wanda baya iya danna fushinsa. A yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump zai je bakin iyaka Amurka da Mexico. An shirya ziyarar ta shugaban zuwa McLean a jihar Texas za ta kunshi tarurruka a kan tsaron iyaka da kuma zuwa wani ofishin jami'an sintiri na iyaka da kuma yankin iyakar da ke wajen rafin Rio Grande. Bayanan jami'an kwastam da na tsaron bakin iyaka sun nuna cewa a yankin kwarin Rio Grande ne cikin 'yan shekarun nan jami'ai suka fi kama mutanen da suka yi ƙoƙarin ƙetare iyakar zuwa cikin Amurka ba bisa ƙa'ida ba. A shekarar 2017 bayanai sun nuna cewa a yankin an kama mutane kashi 44 cikin 100 da ke ƙoƙarin tsallaka iyaka. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama a jihar Texas da ke ƙalubalantar buƙatar Trump ta a bashi dala biliyan biyar don gina katanga da kuma manufofin gwamnatinsa a kan baƙi na shirin yin zanga-zanga yau Alhamis a filin tashar jiragen saman birnin McLean. Dan takarar shugaban kasa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ya zo na biyu a zaben da aka yi ranar talatin ga watan Disamba da ya gabata. Ya yi watsi da sakamakon zaben da aka fidda a hukumance wanda ya nuna Felix shi Sakedi ne ya lashe zaben yana mai kiran sakamakon shirme. A yau Alhamis hukumar zaben kasar ta Sini ta sanar da cewa shi sakeri ya lashe zaben da kashi 38 cikin 100 na kuri'un da aka kada abin da ya ba wakilan da ke sa ido a kan zaben mamaki bayan da ra'ayoyin jama'a kafin zaben suka nuna cewa dan takarar jam'iyyar adawa martin fayulu shine zai ci zaben fayulu wanda ya samu kashi 34 cikin 100 na kuri'un ya zargi hukumar zaben da yin maguɗi, ya kuma yi kira ga cocin katolika ta ƙasar da ta fidda sakamakon da ta tattara jami'an diflomasiyya da dama sun faɗawa kafafen yada labarai cewa kuri'un da tawagar wakilan cocin suka kidaya sun nuna cewa fayulu ne ya lashe zaben shi ma ministan harkokin wajen faransa jean-yves le na da shakku a kan sakamakon zaben ya faɗawa gidan talabijin ɗin c-news a yau alhamis cewa sakamakon zaben da aka fidda a hukumance bai yi daidai da ainihin adadin da aka kirga ba Nan gaba kaɗan muna ɗauke da ƙarin bayani akan irin tasirin da 'yan siyasa suke ganin zaben kwango zai yi a wasu ƙasashen Afirka. Kafin yakin basasa ƙasar Somaliya, an san bakin gabar tekun da ke babban birnin ƙasar da yashi mai kyau da iska mai daɗi da kuma yanayin kalar ruwan tekun. Tabbas duk waɗannan abubuwan na nan har yanzu, sai dai a wurare da dama sun gurɓace da tarin bola da ke ƙaruwa. Mogadishu birni ne mai yawan al'ummar da suka kai miliyan biyu da ke tara kiyasan tan biyar na bola a duk rana. Duk da haka, in ba kwanan nan ba, babu wani wuri da aka keɓe don zubar da bola ko zubar da kayayyakin da za a iya sake amfani da su. Maimakon haka, jama'a na zubar da bola kuma yawanci suna ci gaba da zubar da bolar a kan tituna ko a bakin gabar teku kuma a cikin tekun. hotunan da wani shirin sashen somaliya na muryar amurka da ake kira investigative dossier ya samu sun nuna yadda matsalar ta yi kamari an ɗauki hoton wani ma'aikaci yana juya bola daga baro cikin ruwa wasu hotunan kuma sun nuna tarin gwangwanaye da kwalabe da robobi da jakuna da abinci da karahuna da sauran wasu tarkace da aka jibge a bakin tekun ga kuma awakai da 'yan ina da bola na ta tone-tone. Don magance matsalar gwamnatin Somaliya ta sanar da ware wasu wurare biyu a hukumance don zubar da bola a watan Disambar da ya gabata. Amma masu sa ido sun ce akwai bukata a ƙara ɗaukar wasu matakan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mataimakin babban attorney general ɗan amurka rod rosenstein wanda yake sa ido a kan dogon binciken da ake yi na yiwuwar katsalandar rasha a zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016 na shirin barin aiki idan sabon attorney general ya fara aiki shugaba donald trump ya sha cakar rosenstein saboda yana wato saboda sanya mai bincike na musamman tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi Robert Mueller don jagorantar binciken zarge-zargen da ake yi na cewa waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zaɓe sun yi mu'amala da Rasha a kan sakamakon zaben ƙasar. A gaida Maryam Dauda labarin suka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu sai mu inda za mu fara daga jihar Tarban Najeriya inda ake ci gaba da cece kuce tsakanin jam'iyya mai mulki ta PDP da APC mai adawa yayin da aka tunkari zaɓe a watan gobe. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko muna da ƙarin bayani. Wannan dambar da na ko zuwa ne yayin da ma ake harama soma babban zaɓe a Najeriya inda gwamnan jihar Taraban Dare Disa insiyaku ke zargin cewa jami'an adawa a jihar na ko shirin amfani da bakin haure domin kwace gwamnatin PDP a jihar zargin da 'yan adawa ke musantawa don muna ji waɗansu suna da miya so dame mu lokacin zabe nan da neman fada don kada a yi zabe don su ba za su ci ba ina roƙonku ku tsaya daren dan ku yi lura motam a nan jihar in allah ya yarda za mu gama zaben nan sab ba za a yi rikici a kowane wuri ba don muna daidai wanda ya kawo zai yi damuwa za mu tsare shi kuma duk wanda zai kawo fitina ba za a yi za a yi maganin shi ba yarda saboda haka na roƙonku don allah ku taya mu da wannan aiki ne kuma na sha gaya muku ku bani zaman lafiya ne zan ba aiki. To sai dai kuma da alamun kalaman gwamnan jihar bai sai wasu jam'iyyar APC daɗi ba. Ambasada Hassan Jikardo da ke zama jakadan Najeriya ƙasar Trinidad da kuma Tobago wanda tsohon shugaban jam'iyyar APC ne a jihar ya ce ma suna da jaga kalaman da gwamnan jihar ke yi. Jakadan Najeriya a yawan taron manema labarai a Jalingo fadar jihar Taraban ya koyi bayanin cewa mu mun sani mun nuna musu fin yawan jama'an da suke goyon baya mu saboda ƙaryan da suka shirya mu muna da ikirarin cewa muna da jama'a su kuma sun sani ba su da jama'a in akwai wani abu ko wani dokar da muka take ko akwai abin da muka yi wanda ya sabawa doka sai su faɗa mana sun tabbatar cewa faduwa za su yi ba su ci ba ba wanda yake goyon bayan su duk wanda suke musu ƙarya dinnan sun gano yanzu ba wanda yake bin su saboda me ƙarar da kinta suka yi dinnan sun gane don allah ina son gamna ya fito da mukarrabansa ya gaya mana a nan yake faɗa mana cewa ya kashe kuɗi naira biliyan biyu da igo biyu a kan gonar kukumba sai a gaya mana nawa ne aka samu kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu sannan shi ne damuwanmu a ƙasar nan yanzu saboda allah mutane ba su da ruwan sha babu asibiti babu makaranta babu hanya babu wani abu na jin daɗi wadda talaka zai mora kuma a faɗa mana nawa ne kuɗin da aka samu kuɗin shigowa tun lokacin da aka yi wannan gonan zuwa yanzu baya ga jihar gombe jihar taraba ita ce ta biyu da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ke mulki a arewa maso gabas shida wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya inda babban zaɓe ma ke kara matsawa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu laika a jamhuriyar Nijar inda nasarar ɗan takarar adawa Felix Tshisekedi ya samu a zaben shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo ta haifar da muhawara tsakanin ɓangarorin siyasar jamhuriyar Nijar ganin yadda jam'iyyar shugaba Joseph Kabila da ta shafe shekaru kusan talatin tana mulkin ta zo ta uku a wannan zaben da ya gudana cikin wani yanayin rigingimu wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko muna da karin bayani zaben wanda aka shafa shekaru ana saka rana ana dagewa ya bayar da damar bude wani sabon babin siyasa a jamhuriyar demokradiyyar congo lura da yadda wannan nasara ta felicity tshisekedi ke kawo karshen mulkin da shugaba joseph kabila ya gada daga mahaifinsa marigayi laurent desire kabila da yake bayyana ra'ayinsa a game da sakamakon da hukumar zaben congo ta bayar dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin niger honorable idrisa mai dashi cewa yake kasan sun shima zaben da suke yi ba zaɓe na wanda shike cikakke ba wanda jama'a ta amince da shi yau kowa ya raida an yi zaɓe na kware kuma da an kai zaɓe na kware allah dan adawa ya sami iko wannan shine demokrasiya abinda da demokrasiya dama kai aiki a ga aikin da ka yi a tabbata kai aiki na kwarai a ta zaɓe in mutane sun amince da kai ka komo iko in mutane sun ga lahinka a da sanda a buge ga wadda ba za ku koma iko ba. A nasu bangare 'yan adawa na kallon wannan nasara ta su na Congo a matsayin wata alamar tashin guguwar sauyi a nafiyar Afirka baki daya. Annabo Sumaila shine shugaban jam'iyyar mdn kokari ta kawancen frddr alama ce ake gwada da kasashen afirka sun fara gajiya da mulkin masu ci yanzu saboda yanzu duk inda aka yi aka yi eh, election yan adawa su suke cin zabe saboda yan mulki na yau ba su barkata ma afirka komi ba kaga babban nasara ce wanda mu yan adawa kasar nijar muka yi na'am ko muka yi godiya da yan adawa da kasar congo suka samu suka ci wanga zabe ana iya cewa wata manuniya ce ta samun nasara gare ku kwarai kuwa mu dama eh kasar muka ce in dai an yi zaɓe tsakanin da Allah to 'yan mulkin na yau ba su sha in dai zaɓe ne za a yi tsakanin da Allah. Sai dai jam'iyyar mai mulki na cewa ba ta da fargaba akan maganar zaɓe idan aka dubi ayyukan da shugaba isu muhammadu ya gudanar a tsawon shekarun da ya yi akan karaga ba mu da fargaba ga wannan abu muna mun kai koko an suka demokrasiya don muna so a samu a san canji na iko iko bai zama ga mutum guda kai shekara talatin kai shekara arba'in kana iko a ce iko ne wannan faruwar wannan al'amari ba zai tara muku hankali ba jam'iyyar pnds mai mulki <laughs> ko alama ko alama ba za ta tara muna hankali saboda mun san da alhaji Muhammadu isu ya yi aiki cikakken da yan nijar sun kai ba da shi darasan da ke biyo bayan zaben na jamhuriyar demokradiyyar Kongo. sun tayar da 'yan adawar Nijar daga barci in ji su. sosai sai ya tara da barci mu da zaben na Congo mun san da 'yan adawa da suke nasara ko a saman kashi. A makon gobe ne ake sa ran rantsar da sabon shugaban kasar ta Congo Felix Tshisekedi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida wani Barna yanzu kuma sai shirinmu na gaba lafiya uwar jiki daga Hawa Umar. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar sankarau wato meningitis a turanci. sankarau ciwo ne da ake yawan kamuwa da shi sakamakon rashin isasshiyar iska da kuma tsananin zafi kuma cutar tana iya shafar kwakwalwa da kuma kashin baya. Muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka mu da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar sankarau? To sankarau cuta ce da take shafar wani tantani da yake rufe kwakwalwa da kuma laka. a Yawanci kwayoyin cuta ne suke kawo shi wanda akan samu nau'i-nau'i na kwayoyin cutan nan. Akan iya samun kwayar cuta nau'in bacteria ko nau'in virus ko nau'in fungus hadda waɗanda ake cewa parasite wato waɗanda suke basa cikin wancan ah, za a iya samun ah, wasu abubuwa na daban wanda sinadarai ne da za su iya kawo wasu kwayoyin halittu kamar irin na cutar daji kansa da za su iya kawo wannan matsala. To amma mafi a'ala wanda ya fi kawo annobar meningitis wato sankarau wata kwayar cuta ce da ake cewa neisseria meningitis tana da kabilu a cikin nau'in nata amma dai su ne aka tabbatar suna kawo annoba na sankarau a cikin jama'a ana yada ta cikin al'umma ko ta tari ko ta numfashi da sauransu saboda ta iska suke bi yakan faru a mafi yawanci inda mutane da dama suka taru Ah, babu ah, isasshen iska yana zagayawa sai ya kasance wannan kwayoyin cuta da aka tarin su cikin jama'a mutane sun shaƙe su akwai mutanen da lafiyarsu lau kuma suna ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cuta a hancinsu da wajen su ba tare da sun kawo rashin lafiya ba amma wani lokaci zuwa wani lokaci idan suka yi tari ko atishawa suna iya fitar da su daga jikinsu kuma za su iya shafar wasu mutane kuma za su iya kawo annoba ana magana kusan kashi biyar na cikin al'umma wanda lafiyar silau suna dauke da wannan kwayoyin cuta to likita menene alamomin cutar sankarau yawanci takan fara da zazzabi ne sai ciwon kai sai mutum ya fara jin ah, ciwon kan nan ya yi tsanani sai ya fara ganin idansa yana ciwo ko baya son haske a wani lokaci sai ya fara kwalla da yawa sai ya koya fara jin jiri sannan sai a fara samun wuya ya sankare inda ya samu sunan sankarau din kenan ya bankare da mutum baya iya juyawa duk kokarin da idan ya nemi ya lankwasa kan shi gaba zai ji tsananin ciwo a wuyan da baya to a wannan lokaci nan ne wannan sankarewa ne dalilin da yasa aka samu wannan suna na sankarau loka wani tsawon lokaci cutar take yi kafin ta bayyana um, a lokacin da ake cikin annoba tana iya ɗaukar daga awa 24 zuwa kwana uku kawai akan samu wanda za su iya kai sati guda har zuwa kwana goma amma mafi yawanci a lokacin annoba cikin awo 24 zuwa kwana uku take bayyana to likita suwa suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta sankarau ita ma kamar sauran mafi yawancin cututtukan nan da ake yi a cikin ah, annoba yara musamman wanda suke kasa da shekara biyar sun fi kamuwa da ita amma za ta iya shafar kowa da tsoho da babba da yaro za ta iya shafar kowa amma ta fi illa da tasiri akan yara musamman 'yan kasa da shekara biyar To likita menene illolin wannan cutar idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba? To illolinta na da yawa tana iya kisa Ah, sannan tana iya lalata ah, kwakwalwar nan ya zama ta yi barna dindindin ya kasance mutum baya ji ko ya samu kamar taɓin hankali ko wani ɓangaren jiki ya lalace saboda haka tana da illa. To likita duk da dai cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtuka masu matukar illa menene abu na farko ma da ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar sankarau? abu na farko shine a tabbatar da an yi maganin ta saboda yawanci idan aka fara magani daga lokacin da aka fara maganin nan insha Allah zuwa cikin awa 24 zuwa awa 48 zaka ga an ci karfin ta matukar an fara maganin nan yadda ya kamata kuma maganin da ya dace a annoba matukar aka tabbatar da cewar akwai annoba to da bukatar kamar yadda akan kowace annoba a sanar da hukumomin lafiya wanda haƙƙinsu ne su zo su tabbatar da ita kuma su ɗauki mataki na kare yaɗuwar ta cikin jama'a sannan kuma a yawa waɗanda suka kamu magunguna. Cutar na da alaƙa da rashin isasshiyar iska ko kuma tsananin zafi. Kenan za a iya cewa akwai wasu lokaci da aka fi yawan kamuwa da cutar kenan? To akwai yanayi misali a ƙasashen da ake cewa meningitis belt wasu ƙasashe ne kusan 25 daga a map din afirka misali in kika duba daga senegal zuwa ethiopia duk kasashen da suka shigo cikin nan wurin suna cikin abin da ake cewa meningitis belt na su ne suka fi kowa samun matsalar wannan cuta misali a najeriya da kuma mafi yawancin waɗannan kasashe daga watan disamba zuwa watan june su ne watannin da aka fi ganin wannan annoba To likita tunda cuta ne wanda an san da ita kuma za ta iya barkewa tana daga cikin cututtukan da ake rigakafi? E, eh, matuka tana daga cikin cututtukan da ake rigakafi akwai allurai kala-kala a cikin tsarin yadda ake allurar rigakafi na yara a najeriya misali yaran da suke shekara biyu abin da ya sama ana yi musu allurar rigakafin nan sannan manya akan yi musu allurar rigakafin nan duk bayan shekara uku zuwa shekara biyar. A yawancin annoban nan ana samun ta ne tsakanin shekara uku zuwa shekara biyar. Saboda haka tunda muna cikin kasashen da suke samun wannan annoba da buƙatar a rinka yin duk bayan shekara uku a yi wannan ah, allura ta rigakafi saboda a samu sauƙin annobar nan akwai ah, cutar sankarau wanda ba ta da alaka da annoba ah, yawanci a asibiti za a tantance wannan kuma za a yi maganinta kuma yawanci akwai hanyoyin da ake sanarwa daga asibitoci zuwa hukumomin lafiya idan ana tunanin wannan wanda ya kamu da wannan cuta tashin za ta iya zama annoba. Cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtukan da suke kamanceceniya da wasu cutar misali za ka ga mutum alamomin sun bayyana a jikinsa amma za ta iya kasancewa ba sankarau ɗin ba ce? Tana daga cikin cututtukan da za a iya ɗauka zazzabin cizon sauro ne misali za ta iya zuwa ah, misali a yara zazzabi rashin cin abinci amai eh, idan yaro mai wayo ne ya ce ciwon kai wannan alamomi alamomi ne da cututtuka da dama za su iya zuwa da shi saboda haka ba za a gane cewar ita ba ce sai wa la'allan an je asibiti sannan a gane cewar eh wannan matsalar ga inda ta dosa to yanzu a halin da ake ciki musamman ma a nan kasar mu Najeriya yaya za a kwatanta yawan yara da kuma manya da suke kamuwa da wannan cutar ko kuma akwai wata nasara da aka yi wajen karɓar rigakafi yadda za a iya cewa mutane da yawa ba su da cutar a Najeriya har yanzu ana samun matsala don ko shekara ɗaya biyu da suka wuce an samu annoba kuma ko a cikin shekarar nan an dan samu barkewa annobar wannan cuta saboda haka har yanzu ana samun matsala sosai da buƙatar mutane su fahimci cewar don aka ga irin wannan matsala da buƙatar a sanar da hukumomi saboda a ɗau mataki kafin ta yadu cikin al'umma ta zama matsala. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sankarau. Yanzu kuma za mu je kai tsaye ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce salam sashen Hausa ku tambaya min likita wai shin da gaske ne akwai cutar cutar dariya idan akwai me ke kawo ta kuma ko hakan na da nasaba da cutar taɓin hankali sa'an nan ana warkewa daga wannan cuta ta dariya wasu mataki ake bi idan akwai maganinta mai tambaya husaini abba dambam a gidan malam musa mai keke karamar hukumar dambam jihar bauchi to likita gare ka To gaskiya ne ana iya samun cuta da take da alaka da dariya. Misali akwai cutar da likitoci masu kula da abin da ya shafi kwakwalwa wato psychiatrist suke cewa mania. Wata cuta ce wanda zai sa mutum ya zama yana cikin wani farin ciki da babu wani dalilin shi. kuma zai rinka dariya ba tare da wani dalili ba kuma ana maganinta in aka je asibiti akwai kwayoyi da sauran abubuwan maye wanda za su iya kawo wannan cutar dariya ka ga mutum shi kaɗai yana dariya saboda ya sha wata ƙwaya ko wani sinadari shi ma idan aka gane wannan matsala za a iya zuwa asibiti za su taimaka na ɗaya a janye maganin da yake ko sinadarin da yake kawo wannan a ba da shawarwari kuma za a warke insha Allah. Kita wani lokacin za ka ga an yi wani abin dariya sai ka ga wasu si ta dariya ba wai a yi ta kaɗan a tsaya ba shin wannan zai iya zarcewa ya zama cutar dariya? To ya danganta akwai abin da ya cancanci a dariya sosai idan aka yi ta misali za a ce ba matsala amma akwai abin da lallai mafi yawancin mutane ba za su irin wannan dariya to da akwai alamar matsala. da masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma anan za mu da sa'aya a shirin lafiya na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 10 da minti 40 da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yahaya Dannau Azare da Zainab Barista tare da Prince Tasi Ibn Abdallah a Azare a jihar Bauchi inda suka ce muna kira ga shugaban Sudan Umar Albashir da ya jefar da kwallon bangaro domin ya huta da kuda duba yadda 'yan kasar suka gaji da salon mulkin nasa a ƙarshe muke fatan allah ya zaɓa mana shugabanni masu tausayin talaka a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya sai kuma sako daga umar lawal dan fulani shi kuma ya ce salam voa hausa fatan alheri ga ma'aikatanku hakika matsalar tsaro da jihohin zamfara da katsina inda masu garkuwa da mutane ke cin karansu hakan wani abin takaici ne muna fatan gwamnati za ta ɗauki mataki magance wannan matsala ta tsaro wasiƙanmu na gaba kuma ya fito ne daga salihu isa a ƙaramar hukumar kamba jihar kebbi nigeria shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa ni dai kirana ga gwannan jihar kebbi wato alhaji atiku ba gudu ne don allah don annabi ya gaggauta biyan kuɗin hutu ga ma'aikatan jihar kebbi domin shine kawai albishir ga ma'aikatan jihar kebbi domin su ji daɗin bashi kuri'a a lokacin zaɓe. a gaida hadiza kyari kafin ku kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar. To yanzu dai kuma ga takaitattun labaran duniya. Har yanzu 'yar gudun hijirar Saudi Arabia Rahaf Mohammed Alkunun na ci gaba da fuskantar tashin hankali yayin da minista harkokin wajen kasar Australia ta faɗa manema labarai yau Alhamis a Bangkok cewa ba a kai ga cimma yarjejeniyar samun mata mafaka ba tukunna. Ofishin kula da 'yan gujin hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba alkunin wadda ta rufe kanta a wani otel a tashar jiragen saman Bangkok don hana jami'a a maida ta ƙasarta bayan da ta tsere wa iyayenta a Kuwait matsayin 'yar gudun hijira kuma tana fatan samun mafaka a Australia. matashiyar 'yar shekaru 18 da haihuwa 'yar asalin kasar saudiya ta ce iyayenta za su kashe ta idan aka tilasta mata komawa gida kuma ana sa ran ziyarar da ministan harkokin wajen australia maris payne ta kai thailand ta yiwu a samu nasara wajen neman mata mafaka. Bayan da ganawarsa ta baya-baya da shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat ta ƙare da ayyana cewa ta ɓata lokaci ce kawai, shi kuma Sanata Chuck Schumer ya kwatanta shugaba Trump a matsayin wanda baya iya danda fushinsa. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump zai je bakin iyaka Amurka da Mexico. Da takaitattun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. yanzu a madadin maryam uh, dauda da ta tayan gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da bani umarni sai injin namu daniel ne naku abdulaziz adili toro ke cewa muni lafiya sai ku gyara zama ga shirin yau da gobe shirin matasa